ma'aikatan sun shiga yajin aikin ne saboda fafutukar da suke na neman a baiwa fannin shari'a damar cin gashin kai ta hanyar ba su kudade kai tsaye kamar yadda wasu jihohi a yanzu ke yi kawo yanzu wannan yajin aikin da ma'aikatan kotunan suka shafe fiye da watanni uku suna yi ya fa jawo cikas a harkar shari'a yayin da kuma kotunan jihar ma suka koma tamkar kufayi hakanan kuma yajin aikin ya ma jefa lauyoyi cikin wani halin rudani baya kuma ga cunkoso a ofishoshin 'yan sanda tare ma da kawo jinkiri wajen yanke shari'a barista bilyaminu lukman mai hanci wani dan rajin kawo sauyi ne a jihar ya ko bai na halin ma da ake ciki a yanzu wannan yajin aiki ba abun da za mu ce sai dai mu ce Allah ya sauke domin yajin aiki ne wanda mu ya shafi aikin mu kai tsaye sannan ya shafi yancin al'umma kusan ko jiya da daddare na je can wajen 'yan sanda na gra akwai mutanen da ake so a fitar wanda kuma ba hali a fitar da su dole sai an je kotu to sa'annan yanzu ka dubi duka kotuna suna kukulle idan ka je fursuna su kansu ma'aikatan fursuna suna ta korafe korafen kan cewa jama'a sun yawa su kansu 'yan sanda jama'a sun musu yawa sa'annan su gwamnati sun yi alkawari ma wayannan mutane sannan har yanzu gwamnati bata cika alkawari ta ko guda dai ba kullum tana kiran su da su koma yajin aiki ita ma dai rundunar yan sandan jihar taraban ta fa koka da wannan yajin aikin da ma'aikatan kotunan ke yi dsp joseph kaji kakakin rundunar yan sandan jihar ya ce yanzu haka ma ofishin yan sanda ya faci kama kil yajin aikin da suke ya shafe mu sosai yawanci wayanda aka kama su wanda suke cikin police cell wanda suka aikata laifuka wanda ya kamata a ce an an gama bincike an tura su kotu kotu ta yi hukunci a kansu suna nan har yanzu suna suna mu. so kusan ko ina kowane polisiyar a cike yake bayan da za a yi da sai dai ko ana jira su lokacin da sun dawo aiki je su zuwa kotu. To sai dai kuma kwamar Muhammad Usman Karim da ke zama shugaban kungiyar ma'aikatan kotuna na jihar ya ce fatura ce ta kai su bango shi yasa ma suka shiga yajin aikin domin tunawa gwamnatin jihar yajejeniyar da suka yi tun farko. akwai yarjejeniya da muka yi da su kuma sun ɗauki alkawari cewa lallai bukatu wadda mu hukumar shari'a muke nema sun ce lallai za su aiwatar da wannan a cikin wata uku mu ba su wata uku kuma mun ba su wata uku yanzu mun sa ido mun tabbata lallai gwamnati kamar gwamna da muke da shi dottijo wadda muke sa tsammanin mutum ne mai tunane kuma yana da dottako ba zai faɗi magana kuma ya zo ya share magana ko ya burza magana ba mun tabbata cewa alkawarin da ya na wata uku nan zai cika su shi ya sa mu ba mu da hanyar da za mu sadar da tunatarwa ma gwamna sai muka tunatar da shi ta wannan hanya to sai dai kuma a martanin da mai da gwamnan jihar taraba architect dariya disan isyako ta bakin hadiminsa ta fuskaci harkokin siyasa alhaji abubakar bawa ya ce wannan yajin aikin ba fa laifinsu ba ne na judiciary tuntuni suna yajin aikinsu kamin mu zo ba mun same su a yajin aikinsu aka zo aka zanna da su aka yarda da su akan wasu abubuwa to tunda abubuwan ba su ba yi su a yadda ya gabe su ba sun ce za su koma suka koma to amma yanzu ma ina ganin Allah koma da menene da kungiyar lauyoyi a jihar na maganin fa akwai bukatar hawa kujerar sulhu barista Idris Abdullahi Jalo shugaban kungiyar layoyi a jihar ya koma bayyana irin kokarin da suka ta yi domin shiga tsakani wannan yajin aiki mun duk iyakacin kokarin mu to har yanzu a kama wacce mace ba yanzu bukata bai biya ba ya shafe mutum da mu aikin mu kenan mu je kotu da sauran abubuwa da ya shafi kotu amma ya fi shafan musamman fursunoni da suke gidan yari masu jiran shari'a don kwanan nan mu yan biyu muka kai ziyara gidan fursuna din muka dubi yanayin da suke ciki a gaskiya babu daɗi fata ma dai shine Allah sa a sasanta ko a samu a ci gaba da harkokin shari'a a jihar Ibrahim Aziz sashin Hausa na Amurka daga Jalingo a Najeriya